Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare da fatan an sha ruwa lafiya yau Asabar 11 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Professor Yemi Osibanjo ke shirin kai ziyara aiki na wuni guda a jihar Bauchi. a gefe guda kuma mahukunta a jihar sun kafa dokar hana zirga-zirga a wasu sassan unguwanni guda hudu sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar a karan farko kungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar kimiyya da fasaha da dabarun kasuwancin ƙasa da ƙasa ta shirya wani taron buɗe bakin addu'o'in zaman lafiya a ƙasar. Bayan nan za ku ji ƙarin bayani kan gangami da jerin gwanan nan na ɗaruruwan mata daga jihohi 36 da birnin da babban birnin tarayya a ƙarƙashin wata ƙungiyar haɗaka mai suna coalition of women groups da suka yi daga dandalin eagle square zuwa kafar kofar majalisar dokokin najeriya daga bisani ibrahim ka almasi garba zai gabatar muku da shirinsa na jawabai daga dattawa. sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya ga labaran shugaban amurka donald trump ya umarci jami'an gwamnatin amurka su fara shirin kara haraji kan kusan dukkanin sauran kayayyakin china da ake shigar da su amurka waɗanda kudinsu ya kai dala biliyan 300 a cewar wakilin amurka kan batutuwan cinikayya wakilin amurka din a robert linzesa ya bayyana hakan ne a wata sanarwar da ya bayar a rubuce jiya juma'a bayan da amurka ta kara harajin daga goma cikin dari zuwa ashirin da biyar cikin ɗari kan kayan china na kudi dala biliyan 200 biyu waɗanda ake shigar da su cikin amurka ya ce nan gaba kaɗan za a bayyana ma jama'a yadda abin zai kasance dalla-dalla saboda su faɗi albarkacin bakin su wannan kuwa na faruwa ne bayan da amurka da china suka kammala zagaye na ƙarshe na ganawarsu kan cinikayya ba tare da cimma komai ba 'yan kabilar hutsi na kasar yaman sun fara janyewa daga tasoshin jirgin ruwa na hodaida da salif da ras isa kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cima ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta tanada michael lawrence ciyaman ɗin kwamitin kula da batun janyewar da majalisar ɗinkin duniya ta kafa ya bayyana je jama'a cewa yau asabar ne za a fara wannan janyewar a kuma kammala ranar talata ya ce kungiyar jin ta red cross ta yi marabalale da tayin da kabilar ta huti ta yi na janyewar lavesgard ya ce wannan matakin shine abu na farko da aka yi shi a zahirance tun bayan da aka cima yarjejeniyar ta hudaida wadda ta tanaji kwance ɗamara tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna a Yemen da kuma janyewar mayaka daga tasoshin wato jiragen ruwan guda uku. ya ce ya kamata bangarorin da abun ya shafa su biyo bayan wannan janyewar da daukar kwararan matakai bayyananu kuma masu dorewa to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc rundunar sojin amurka ta shiga ƙara ƙarfin makamanta a gabas ta tsakiya saboda ta magance barazanar da amurka ke fuskanta daga iran inda ko a jiya juma'a sai da ta bayyana cewa ta wato tana kan tura makami mai kakkaɓo makami mai linzami da kuma jirgin ruwa mai ɗauke da na'urar cila makaman wanda kuma ake amfani da shi a yakin kan ruwa an ɗau wannan mataki ne bayan da aka tura jirgin ruwa mai dakon jiragen sama da kuma filin tashi da saukar su mai suna uss abraham lincoln da mayakansa da kuma manyan jiragen sama masu ɗauke da manyan bama-bamai samfurin b-52 zuwa gabas ta tsakiya ɗin saboda yiwuwar iran ta kai hari kan wasu muradin amurka yana da muhimmanci iran ta fahimci cewa duk wani hari kan amurka ko maradunta zai fuskanci martani da ya dace abinda mukaddashin sakataren tsaron amurka pat shanahan ya faɗa kenan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da mataimakin shugaban kasar najeriya professor yemi osibanjo ke shirin kai ziyara aiki ta wuni guda a jihar bauchi a gefe guda kuma mahukuntar jihar sun kakaba takunkumin hana zirga-zirga a wasu anguwanni guda hudu da suke wajen jihar wakilin murya amurka abdulwahab muhammad daga bauchi na dauke da rahoton a takardar sanarwa da gwamnatin jihar bocin ta rabawa kafofin yada labarai mai dauke da sa hannun sakataren gwamnatin jihar alhaji muhammad nada da umar ya ce daukan wannan mataki ya faru ne a sanadiyar rashin jituwa da ya faru a tsakanin matasan gudun tsayawa da kuma gudun hausawa da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane uku da kuma jikkata wasu wanda kuma a halin yanzu an tura jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya a unguwannin jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda a bauchi sp kamal datti ya mini ƙarin haske a hukumance kan hargitsin matasan akwai doka da aka hana ta zirga-zirga daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe a unguwannin gudun sayawa da gudun fulani da ke cikin garin bauchi eh, dalilin eh, hakan kuwa shine an sami wata hatsaniya a ranar yau da misalin kamar karfe biyu na rana kenan tsakanin mutanen wannan yankuna guda biyu eh, inda har mutum biyu suka rasa ransu yayin da mutum shida kuma eh, suka ji raunuka eh, kuma aka dan sami gobara aka sa wasu gida wuta guda biyar to wannan dalili shine ya sa muka tura jami'anmu zuwa wannan wuri ya eh, kuma izuwa da muke magana da kai ina tabbatar maka da cewa shi ne an sami zaman lafiya a wannan wuri wannan wuri ya zamanto kamar sanannen wuri ne inda su matasa suke irin wannan abu ko can kwanakin baya ma haka kamar wata biyu haka ko uku an samu wannan hatsaniya wanda yake aka kafa wato dokan takaita zirga-zirgar nan ku menene kuke tsammanin yake janyo wannan tashin-tashina na matasa a wannan gu bangaren mu na 'yan sanda akwai bincike da muke yi na ganin cewa sabbabin abubuwan da suke kawo na abubuwa su ma manyan magani su don ganin cewa aka bai kara faruwa ba kun iya kama wasu da kuke zargin suna da hannu a kisan da kuma kone-konen gidajen eh, zuwa yanzu magana da muke da kai ba mu kama kowa ba amma muna bincike a kai idan muka duba mataimakin shugaban kasa yemi osibajo zai zo bauchi a aikin wuni guda wani kalubale kuke ko kuma za ku fuskanta a dangane da wannan al'amari ta fuskar tsaro eh, da kuma ita ziyarar mai girma mataimakin shugaban kasa eh, ina tabbatar maka da cewa da yardar Allah mataimakin shugaban kasa zai zo ya gyararsa lafiya ya koma lafiya ba tare da wani matsala ba. Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya. Karewa lafiya. A gaida Abdulwahab Muhammad. A yayin da kwanciyar hankali ke dawowa bayan hatsaniya a jihar Bauchin Najeriya. a jamhuriyar Nijar kuma kungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar kimiyya da fasaha da dabarun kasuwancin ƙasa da ƙasa wato Lycée Technique ɗan kasawa maraɗi ta shirya wani taron buɗe baki da addu'o'i don ƙarin samun zaman lafiya a ƙasar don samun albarkacin azumin watan Ramadan. Wakilin muryar Amurka Suleiman mini Barma daga Yamai na ɗauke da rahoton. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم wannan shi ne karan farko da kungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar share fagen shiga jami'a da ake kira lise teknik ɗan kasawa ke shirya taron buɗe baki a albarkacin watan azumin ramadan wanda yake matsayin wani lokacin taimako da kyautata wa juna a tsakanin al'umma sabili kenan aka yi amfani da wannan dama don yin wasu addu'o'in musamman habibu salisu bawa shine shugaban wannan kungiya makasudin wannan haduwa mu ita ce mu haɗu mu yi ma 'yan uwanmu wanda su gabace mu addu'a eh, wanda ba su lahiya su ma mu yi masa addu'a Allah kawo masu waraka da mu ma in goban mun ta yi mu samu wanda za su yi mamu addu'a yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a yau a jamhuriyar Nijar da makwabta na daga cikin batutuwan da suka ɗauki hankalin mahalarta taron addu'o'in na yammacin jiya Juma'a kamar yadda alhaji mutari kadiri mamba a kungiyar karnajar ke min karin bayani wata ne mai alhurma wannan wata na azumi ana buƙatar addu'a ana buƙatar kusanci ga ubangiji to shine muka zo muka sha ruwa muka addu'o'i ga wanda suka riga mu kuma muka addu'o'i gare mu ga Nijar in gaba ɗaya kasan eh, Nijar tana cikin wani kangi mawuyaci wanda sai mu ce mun gode wa Allah yadda ake tashi hankali a makwabtanmu wanda shi bai shigo bana to kaga yana da kyau mu ci gaba da addu'a kamar yadda watan Ramadan ke matsayin wani lokacin sada zumunta haka haduwar ta tsofaffin ɗaliban makarantar lise technique ɗan ƙasawa ta ba da damar samun ganawa a tsakanin tsofaffin ɗaliban da suka shafa shekaru da dama ba tare da jin ɗuriyar junansu ba in ji mansur abubakar shi a eh, lise technique za ku zauna shekara hudu kuna tare ku ku raba komi ku ci abinci tare ku komai tare har kuma in an ba kowa ta yi to shi yanzu kowa ya zama babban kansa kenan jama'a yanzu kowa ana watsa kenan lokacin da ya kamata mu ga juna wani ya kai shekara ashirin wani shekara talatin ma wasu basu ga juna ba. sakamakon lura da yadda haduwar ta samu karbuwa daga dukkan 'ya'yan wannan kungiya ya sa ta kudurta kiran makamanciyarta lokaci zuwa lokaci domin tantauna hanyoyin bayar da gudunmuwa a kungiyance don ci gaban ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma to a najeriya ɗaruruwan mata daga jihohi 36 da babban birnin tarayya a ƙarƙashin wata ƙungiyar haɗaka mai suna coalition of women groups sun yi jerin gwano daga dandalin evil square zuwa kofar majalisar dokokin najeriya inda suka nemi da a basu damar su isar da saƙonsu da ya kamata a bawa mata dama a gwamnati fiye da yadda yanzu aka basu wakiliyar murya amurka madina dauda daga abuja ta haɗa rahoton yadda mata suka yi ta waƙen mayar da buƙatar a basu kashi hamsin cikin ɗari na mukaman gwamnati kenan a lokacin da suka yi wani jerin gwano daga dandalin eagle square zuwa kofar majalisar dokokin ƙasar inda suka yi dafifi har na tsawon sa'o'i biyu binta kasimu tana cikin waɗanda suka jagoranci matan mu muka zaɓe su kuma ya kamata a yi da mu matan da ke ciki a yi da su shi ya sanya muka zo mu nuna musu cewa muna nan kuma idan kina idan kina cewa ayi da ku me kike nufi a a ba mu matsayi mu ma tsohuwar shugabar kungiyar mata yan jaridu madam Evelyn Onyilo ta ce sun fito kwansu da kwarkwatansu ne saboda haka take cewa son mu nema mata goma sha shida ya kamata a kabinet din Mr. President. Ita ma Hajiya Maryam Aliyu Abdullahi tana cikin shugabannin kungiyar haɗakar ta ce sun zo majalisa ne domin a nan ne suke da wakilai. mun zo ne muna neman mu kwatan mu kanmu yanci domin duk wani abu da ake yi a cikin najeriya na tun ma ba lokacin idan yakin zaɓe ya taso ba mata suna fitowa ɗari bisa ɗari ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu amma idan allah ya bada sa'a aka hau kan gwamnati sai ki ga rabon da za a bamu kalilan ne amma a nata jawabi aishatu adamu ta ce dole ne su zo majalisa saboda suna da bukatan a ba mata dama su taka rawa wajen zaben shugabannin majalisar sannan kuma ta majalisar dokokin ne za su aika wa shugaba buhari da sakon abin da ya dame su a mun zo mu roƙi najeriya da shugabanta baba buhari ya taimaka su taimaka su sa mata a cikin shugabanci saboda a kawo ci gaba ga ƙasar najeriya kina ganin sai da mata za a ci gaba a'a mata su ne iyayen al'umma a wata ƙididdiga da ƙungiyar kwadago ta duniya wato ilo ta yi ta ce mata da suka kai biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku ne suke ayyuka daban-daban a faɗin duniya saɓanin maza da suka kai biliyan biyu madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya A da Madina Dauda, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 4 na yamma da minti 45 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. kamar yadda aka saba ga gogon naku 'Yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa shugaba buhari ya dawo daga kibantaccen balaguro zuwa london na kwana goma inda ya ce babban sufetin 'yan sanda na iya kokari kan yaki da miyagun iri gwamna yan rufa'i ke nuna tattalin arziki zai bunƙasa arewa yayin da jirgin kasa shaki da kayan 'yan kasuwa ya sauke kaya a tashar teku ta tudu a kaduna malam hassan bello shine shugaban hukumar kano da jos su ma su ƙara ina kiran gwamnonin da suke wurin nan su yi koyi da malam nasu yan rufa'i akwai amfani da yawa ta al'umma za su samu. Gwamna Ganduje ya amince da dokar girgiro karin masarautun masu daraja ta ɗaya guda hudu a jihar. Dr. Bibi Faruk ya ce martabar sarautun ya fi a ala. Ƙarfinsu shine darajar da mutane suke basu da darajar da hukumomin da suke aiki da su suke basu. Yayin da aka fara azumin Ramadana na bana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in Kano ta shiga juyayen rasuwar mawakin Begin Manzo Rabiu Usman Baba wanda muryar Amurka ke sa baitinsa na mutuwa bayan labarun rashi. Nasura da Malika muryar Amurka daga Abuja. Yanzu kan bari mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabaran nomau sani daga jamhuriyar Nijar da Sheikh Yusuf Sambu rigacikun daga Najeriya ga Sheikh rigacikun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Hausawa na karin magana suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. to ba ya ma fi zama ɗan sarkin ba ya ma fi zama sarkin sannan akwai wani abun da dole ne duk yadda mai wa'azi zai kare bai taɓa kowa ba to dole sai an faɗi gaskiya ai muna sane da cewa wannan fitinar da wannan musibar da aka kawo mana mu ta zama halin da take ciki a yau asalinta abin da ya haifar da ita rashin adalci ne shine hakikalin abin da ya jawo mana wannan a yau an wayi gari makarantun talakawa daban makarantun 'ya'yan masu mulki daban asibitin talakawa daban asibitin 'ya'yan masu mulki daban komai an bambanta ya zami mu iya samun zaman lafiya a cikin ƙasar nan suna ganin yadda aka ci gaba sauran ƙasashe na duniya amma mu a yau hatta da wutar lantarki a ƙasar nan an kasa kammala ta kamfanonin ƙasar nan gaba ɗaya duk sun mutu yau ka shiga kano ka ga ainihin inda kamfanoni suka zama gawawaci ka zo kaduna ka ga inda kamfanoni suka zama gawawaci ka je sokoto ka ga inda kamfanoni suka zama gawawaci ƴaƴan al'umma suna ta ƙare karatu babu inda za su je su yi aiki me zai sa ba za a samu matsaloli a ƙasa ba prostitution dole ya samu yara Kuna yaro ba yi da sana'a ba yi da in ya tashi gari ya waye babu inda zai je kuma yana bukatar riga yana bukatar takalmi da wando da abinci kiri-kiri ana bi ana rufi gaba ɗaya an gurguntar da harkar kasuwancin kano jihar kaduna an shigo da matsaloli plateau a yadda take roƙon a ce mu da ke ne malaman addinin mutu a zo a haɗu a zauna a zauna a tattauna wannan shi ne jawabi na ina muku fatan alkhairi da mu baki daya shi ma rabaran nomau sani ya ce ina salama ga dukkan masu sauraro daidai wannan lokaci ko da ma musulmi ko kuma krista waɗanda suke sauraron mu kuma suna dama da zarafi na su sauraro mu kamar haka abinda zan iya kira ga 'yan uwa musulmi da kuma 'yan uwa krista mu kusanci juna domin wani lokaci idan aka san juna ku yana taimaka domin a kyautata zaman lafiya wani lokaci nisa da junanmu rashin sanin junanmu yana sa mu yi abubuwa da suke kawo tashin hankali wanda kuma a naugani da ta ganewa a cikin kowaɗanne addinai ko kristanci ne ko musulunci ne babu ko a cikin alkurani ko kuma a cikin kristanci inda ake kiranmu game tashin hankali ko kuma nuna tashin hankali idan babu zaman lafiya babu ci gaban ƙasa yana da kyau 'yan uwa na Najeriya musulmi, 'yan uwa Krista na Najeriya da 'yan uwa na Nijar musulmi da 'yan uwa na Nijar Krista mu kyauta zaman lafiya. Na tabbata Allah yana kamnan Najeriya, na tabbata Allah yana kamnan Nijar, kuma na tabbata nufin Allah ne mu zauna a cikin lafiya. Da ba nufin Allah ba ne, Allah yana da izini da dama ya halitta yanki na musulmi kawai kaɗai. Allah yana da izini yana da dama da zarafi ya halitta yanki na Krista kaɗai idan za mu yi yaƙi wai wani ya isa ma Allah yaƙi ne ko shi Allah kasashe ne a cikin littafi mai tsarki na siyaci hannun Allah ba kasashe ba ne da zai yi aiki don haka idan za mu yi tunanin mu za mu je mu yi ma Allah yaƙi muna ɗaukar Allah bai isa ba shi kasashe ne wannan ba tunani bane nagari mu yi tunanin za mu fanshi Allah ko za mu kare Allah ko za mu yi ma Allah yaƙi ko da kai kirista ne ko da kai musulmi ne baka isa ba ka yi ma Allah yaƙi domin Allah ya isa kansa Allah shi cikakke ne ba rabi da rabi ba ne kuma duk abin da Allah ya fara yana cika shi ta haka mu tsammanin mu za mu yi ma Allah yaƙi saboda wannan dalili ko wancan dalili wannan kuntata ma Allah ne kuma wannan kamar me zan iya cewa wato kamar muna takaitar da Allah ne idan muka sake tunaninmu muka ce mu karfa zaman lafiya na tabbata duniya za ta je afirka kuma duniya za ta je nijar da najeriya domin ta nemi abin da take bukata saboda allah ya bada shi a cikin kasashen nan na gode to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaici. Wasanni a takaice. gobe lahadi idan allah ya kai mu ne za a karkare gasar kwallon kafa ta gasar firimiya ta kasar ingila kuma karo na takwas a tarihin gasar da za a tantance da zakara a ranar karshe ta gasar kungiyoyi biyu na manchester city da liverpool ne ke takarar lashe gasar ta bana inda yanzu haka city take saman teburin gasar da maki 95 yayin da liverpool take ta biyu da maki 94 wato bambancin maki ɗaya tala tsakanin su city din ce ke rike da kambin wanda take fatan lashewa karo na biyu a jere yayin da ita kuma liverpool bata taba lashe gasar ba tun daga shekara ta 1990 duk da yake wannan ne karo na biyu a jere da ita kuma za ta fafata wasan karshe ta gasar zakarun turai liverpool din za ta karbi bakuncin wolves a wasan karshe ta gasar ta premier a gobe lahadi yayin da city kuma za ta ziyarci gidan brighton a wasannin da ya zame wajibi ga kowace ta yi galaba domin samun damar lashe gasar tare da karin fata ga liverpool idan city din ta sha kashi a gobe a wani bangaren kuma kasar ingila ta kafa sabon tarihi na mamayar gasannin kungiyoyin nahiyar turai inda a karon farko a tarihi kungiyoyin kasar ta ingila ne za su fafata dukkan wasannin karshe na manyan gasannin nahiyar biyu liverpool dai za ta kara da tottenham ne a wasan karshe ta gasar zakarun turai wato champions league a ranar ɗaya ga watan gobe a birnin madrid na kasar spain yayin da arsenal kuma za ta kece da chelsea a wasan karshe ta gasar cin kofin uefa a ranar 29 ga watan nan na mayu sau biyu ne kacal aka taba samun kungiyoyi biyu na ingila da za su fafata a gasanni daya daya na nahiyar turai sadda ta tanam ta doke wolves a wasan karshe ta gasar cin kofin uefa a shekara ta 1972 da kuma sa'ad da manchester united ta doke chelsea a gasar zakarun turai a shekara ta 2008 a halin da ake ciki kuma kungiyoyi hudu na ingila da za su fafata wasannin karshe na gasannin nahiyar turai na bana sun koka akan karancin baiwa magoya bayan su tikitin shiga kallon wasa labarin da suka bayyana a matsayin rashin mutuntawa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to madalla albarkacin azumin watan ramadan ga wannan saƙon assalamu alaikum eh, sunana habila rabiu mazauni nyamai a jamhuriyar Nijar, lokacin azumi na kan ji eh, gaskiya shauki kuma nakan ji yanayi na watakila lahiyar jiki yana banban da lokacin da ba na azumi ba wannan kenan na biyu kuma babu shakka lokacin azumi idan ka dubi watakila halayya ta ciye-ciyen abinci wanda ake ta yi akai-akai wanda idan ba lokacin azumi ba ne to in lokacin azumi ya zo ya tsaya gaskiya gaskiya wannan abubuwan suna ja baya suna ragewa inda watakila idan aka zo ma bude baki ne bai wuce a ci abu ɗaya biyu ba amma kuma idan lokacin da ba na azumi ba ne ka gani a yi ta kwashe-kwashen da wani lokaci sai ya zama illa ga lahiyar jiki to akan haka gaskiya tasirin da yake da shi gare ni shine ina amfanuwa da lahiyar jiki sosai bisa ga lokutan da suke ba na azumi ba ne sannan kuma na kan ji natsuwa sosai kwarai da gaske lokutan azumi tunda ina ji babu wata damuwa da take fuskanta ta ko kuma wani abubuwan da suka shafi bacin rai kasancewar dama shi watan na alfarma ne haka nake jin da gaskiya tasirin shi ina jin daɗin shi sosai eh, sha da sauran watanni waɗanda ba na ramadan gaskiya nakan samu kaina lokacin azumi a matsayin mai ko kyautata hulɗa ko kuma ƙara inganta hulɗa tsakanin da jama'a saboda azumin shi yana umartar ma matsayin mu na musulmi gaskiya mu dage da kyautata hulɗa da kuma haƙuri da juriya mai yiwa in ba lokacin azumi ba ne zaka iya samun sa'in sa kai tsaye ba tare da wani shakku ba amma lokacin azumi kakan ji cewa ko da mutum ya zo ya hauka da wasu fitintunu ko kuma wasu abu makamanta haka zaka ji cewa ba za ka biye ba to gaskiya hulɗa da ta tsakanin mutum da mutum a lokacin azumi ina iya ce gaskiya ni da kaina nake nazarin wani lokaci sai in ga akwai bambanci sosai na kan ji cewa gaskiya ba ni da wata matsala ta hulɗa tsakankani na ko kuma cuɗanya tsakankani na da jama'a hakan ga ta fannin kyautata alaka yadda da lokutan da ba idan ba na azumi ba ne. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaici. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya umarci jami'an gwamnatin Amurka su fara shirin ƙara haraji kan kusan dukkanin sauran kayayyakin China da ake shigar da su Amurka waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan 300 a cewar wakilin Amurka kan batutuwan cinikayya. wakilin amurka kan batutuwan cinikayya din robert littiger ya bayyana hakan ne a wata sanarwar da ya bayar a rubuce jiya juma'a bayan da amurka ta kara haraji daga kashi goma cikin ɗari zuwa kashi ashirin da biyar cikin ɗari kan kayan china na kuɗi dala biliyan ɗari biyu waɗanda ake shigar da su amurka 'Yan kabilar Hutsi na kasar Yemen sun fara janyewa daga tasoshin jiragen ruwa na Hodaida da Salif da Ras Isa, kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma karkashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada. Michael Lesgard, chairman ɗin kwamitin kula da batun janyewar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa. ya bayyana jiya juma'a cewa yau asabar ne za a fara wannan janyewar a kuma kammala ranar talata ya ce kungiyar jinƙai ta red cross ta yi marabalale da ta yin da kabilar ta hutsi ta yi rundunar sojan amurka ta shiga ƙara ƙarfin makamanta a gabas ta tsakiya saboda ta magance barazanar da ta wato amurka ke fuskanta daga iran inda ko a jiya juma'a sai da ta bayyana cewa tana kan tura makami mai kakkaɓo makami mai linzami da kuma jirgin ruwa mai dauke da na'urar cilla makaman wanda kuma ake amfani da shi a yakin kan ruwa bayan ƙidaya kashi wato bayan da aka ƙidaya kashi 99.9 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada jama'iyyar anc mai mulkin afirka ta kudu ta yi galaba kuma tana ma shirin yin shagulgula a yau din nan muddin aka tabbatar da sakamakon zaben hukumance za a rantsar da sabuwar gwamnati a ƙarshen wannan watan. To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaƙa kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai solomon abbo da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau kit holmes ni zahara aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc